zuwa aka yi mm. kai amma fa an sharbata eh, an danna ta mace ko namiji mace ce ko to ai mata addu'a an ta sannun ku fa sannun ku ke eh, sannu yaro kaji sannun ku sannun ku a kare mata addu'a to ai salati ga annabi sannu alallahi sannun ku fa sannun ku fa amma fa an ta Eh, an ta ai mutuwa ba ta da daɗi a ƙare mata addu'a sannunku Allah shi kata daga sannunku daga ina eh ai kwanaki wato dalilin baka labarin mutuwa bata da daɗi hmm. wato da na mutu a sakkwato eh ba na mutu a sakkwato da kyar aka samu na kwanta gora <laughs>